Radio Hausa VOH suke magana a cikin shirin sane mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Litinin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin Afirka a yau bayan sa akwai mu ɗauke da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan akwai mu ɗauke da shirin kisoshin rayuwa sai mu koyi harshen Farisanci daga nan sai dokokin zamantakewa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 21 ga watan Agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da hudu ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan agustan shekara ta 1965 bagaken fata suka fara gudanar da wata zanga-zanga a jihar alabama da ke kudu maso gabashin kasar amurka domin neman kawo ƙarshen nuna bambanci tsakanin fararen fata da bagaken fata a kasar ta amurka da kuma ba su damar bayyana ra'ayinsu kamar kowane ɗan ƙasa tun a cikin shekara ta 1955 ne aka kafa ƙungiyar fafutuka ta neman 'yancin bukakin fata da kuma neman daidaita su da sauran 'yan ƙasa fararen fata inda sakamakon yadda wannan zanga-zanga ta bazu kuma ta samu karbuwa a ƙasar ta amurka hatta tsakanin fararen fata waɗanda ba su amince da cin zarafi da ake bukakin fata ba da kuma nuna musu wariya a latilas a shekara ta 1968 aka amince da daftarin doka a hukumance a majalisar dokokin kasar amurka wanda ya amince da hakan da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan agustan shekara ta 1944 aka buɗe taron dambarton oaks wanda ya bayar da damar kafa majalisar ɗinkin duniya an gudanar da taron ne jin kaɗan bayan faɗuwar daular nazi ta ƙasar damus ƙarƙashin jagorancin adolf hitler wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu kuma taron ya gudana ne a jihar columbia ta ƙasar amurka tare da halartar shugabannin ƙasashen amurka burtaniya china tare da soviet da suka tattauna kan samar da wani tsari wanda zai hada al'ummomin duniya domin samun zaman lafiya da kuma hana aukuwar yaƙe-yaƙe da kuma saka dokoki da ƙa'idoji waɗanda za su kare haƙƙoƙi na al'ummomin duniya baki ɗaya. wanda bisa wannan tsari ne suka cimma matsaya kuma akan sani aka kafa majalisar ɗinkin duniya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 To jerin shirshirin da muke ɗauke da za su zama ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugaba tinubu na tarayyar najeriya ya rantsar da sabbin ministocinsa isra'ila ta bayyana rashin amincewa da duk wani shiri na makamashin nukiliya a kasar saudiya ministan harkokin wajen kasar algeria yana gudanar da wata ziyara aiki a birnin tehran na kasar iran yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya rantsar da sabbin ministoci 45 da majalisar dattijai ta tantance an gudanar da rantsuwar ce a fadar shugaban ƙasa da ke asrog da ke babban birnin tarayya abuja a safiyar yau litinin waɗanda shugaban ya fara rantsarwa dai su ne babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a wato latif fabemi kuma na iskar gas ferefe ekpo kuma karamar ministar kwadugo da samar da ayyukan yi da kuma harkokin mata wato uju kennedy sai kuma ilimi tahir mamman kazalika a rukuni na biyu tinubu ya rantsar da ministan noma da samar da abinci abubakar kyari da kuma harkokin waje wato yusuf m tugar da na lafiya da walwalar jama'a ali pate sauran sun hada da ministan ruwa da kuma karamin ministan mai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya da cewa manufar Isra'ila tana nan akan bakanta na ganin cewa ba a samu wata ƙasa daga yankin gabas ta tsakiya da ke aiwatar da shirin makamashin nukiliya ba. Yana mai tsokaci akan kalaman ministan kula da tsare-tsare na Isra'ila akan wannan batu. Ministan kula da tsare-tsaren na Isra'ila, Ron Dama, ya bayyana cewa Isra'ila za ta amince da buƙatar Saudiya na samun shirin nukiliya na ayyukan farar hula. Kuma cewa jaridar Net ta Isra'ila dama ya ce saudiya tana iya samun bukatar tata ta hanyar china ko faransa sannan kuma ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na amurka wato pbs a ziyarar da kai birnin washington inda ce saudiya na neman samun damar aiwatar da shirin sarrafa makamashin nukiliya na farar hula ministan kula da tsare-tsaren na isra'ila ya tabbatar da cewa ba za su taɓa amincewa da shirin nukiliya na ayyukan soji ba a halin yanzu dai isra'ila ita ce kawai take mallakar makaman nukiliya a yankin gabas ta tsakiya wanda ta samar a cibiyunta tare da taimakon amurka a safiyar litinin shugaban majalisar dokokin kasar iran ya tarbi takwaransa na kasar algeria a birnin tehran wata ziyar aiki da yake gudanarwa a kasar iran muhammad bakir kalibab shugaban majalisar dokokin kasar ta iran ya gana da takwarar nasa na algeria ibrahim bugali inda suka tattauna a kan batutuwa daban-daban da suka shafi tsari na diplomasiya da kuma aiwatar da hirjini daban-daban da aka rataba hannu a kan su tsakanin algeria da iran a lokutan baya shugaban majalisar dokokin ƙasar ta iran ya bayyana cewa ƙasa algeria ƙasa ce mai matuƙar muhimmanci a cikin ƙasashen musulmi ƙasashen larabawa da ma nahiyar afirka kamar yadda jaddada cewa alaƙa tsakanin ƙasashen algeria da iran alaƙa ce ta tarihi sannan kuma ya bina cewa wannan ziyara wadda shugaban majalisar dokokin ƙasar ta algeria ya kawo ƙasar iran wadda za ta share tsawon kwanaki biyar ziyara ce ta tarihi shi ma na sa ɓangaren shugaban majalisar dokokin ƙasar ta algeria ibrahim bugali ya bayyana cewa ziyarar Taza tana da matuƙar muhimmanci domin kuwa a wannan karan za a aiwatar da abubuwa da dama waɗanda za su amfanar da al'ummomin ƙasashen biyu musamman ma ne da aka rataba hannu akan su a lokutan baya ta fuskacin harkokin tattalin arziki cinikayya da kuma batutuwa da suka shafi makamashi. To jama'a masu kada a sha'afa labaran sana zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Wasu rahotanni daga jamhuriyar Nijar suna cewa wata majiya mai tushe ta bina cewa sabbin mahukuntan Nijar din. sun sanar da shirin sani sakin hambararren shugaban kasar muhammad bazoum bisa sharaɗin cewa ƙasashen ecowas za su ɗage takunkuman da su suka gaba wa nijar ɗin mujan da suke kusa da sabbin mahukuntan sun ce a ƙarshen tattaunawar da aka yi tsakanin tawagar ecowas an tattauna wannan batu sannan kuma an gabatar da wannan batu ga bangarori na majalisar ɗinkin duniya duk wata dai majalisar ɗinkin duniya ta tabbatarwa sabbin mahukuntan na nijar cewa ya zama wajibi a ɗauki dukkanin hanyoyi waɗanda suka dace domin warware wannan matsala ta hanyar lumana kamar da kuma majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hakan ga ƙungiyar tarayyar afirka tsohon kwamandan dakarun fadar shugaban ƙasa a jamhuriyar nijar janar umar abdulrahman tiyani ya bar da hujjar hamɓar da gwamnatin Bazoum saboda abin da ya kira gazawa a bangaren tabbatar da tsaro da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewa a yankin tafkin chad kuwa kazamin faɗa ya barke tsakanin bangaren 'yan ta'adda guda biyu na boko haram da kuma iswap a kusa da marte da ke jihar borno a cikin tarayyar najeriya wanda ya sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda fiye da ɗari a tsakanin bangaren biyu wata majiyar jami'an tsaro wadda ke da masaniya kan artaban da aka yi tsakanin 'yan ta'addan ta tabbatar da cewa faɗan ya yi muni matuƙa a tsakanin ɓangarorin biyu kuma dukkanin ɓangarorin sun yi asarar mayakansu jaridar premium times ta nakalto daga majami tushe cewa faɗan ya ɓarke ne a tsakanin boko haram ɓangaren bukura buduma da kuma isop akan wanda ke da haƙƙin mallakar wani yanki a yankin tafkin chadi to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kawo ƙarshen faɗa mafi muni a wannan shekara ta 2023 a babban birnin ƙasar Libya Tripoli da kuma zargin da Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar ya yi na yiwuwar hannun makiya a ruruta wutar rikicin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa a Libya, Abdulhamid Addabaiba, ya sanar da kawo ƙarshen faɗa tare da komawar al'amura yadda suka kamata a birnin Tripoli, fadar mulkin ƙasar bayan kwashe kwanaki ana gama a birnin, yayin da wata majiyar majalisar ministocin ƙasar ta Libya ta bayyana wa manema labarai batun sakin Mahmud Hamza, kwamandan bataliyar wanzar da tsaro ta 444 da kuma karɓansa daga ɓangaren manyan mutane da shugabannin kabilun babban birnin kasar tripoli yayin da rahotanni suka bayyana cewa yawan hasarar rayukan da aka yi a tsawon rikicin na kwanaki biyu kacal sun haura mutane hamsin a yayin ganawarsa da manyan dattawa da shugabannin yankin kasuwar juma'a da ke shiyar gabashin birnin tripoli fadar mulkin libya waɗanda suka gudanar da ƙoƙarin shiga tsakani da sasantawa tsakanin bataliyar wanzar da zaman lafiya ta 444 da jami'ar rundunar yaƙi da ta'addanci da muggan laifuka ta ƙasar firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid adabaiba ya yaba wa kwamandojin ɓangarorin biyu masu ɗauke da makamai mahamud mahmud hamza da abdulra'uf karra kan matakan da suka ɗauka na kare ƙasa amma ya nuna takaicinsa tare da ɗora musu alhakin rikicin da ya barke tsakanin al'umma a birnin yana gargaɗin su kan nisantar sake faruwar haka a matsayin abin da ya kira ƙoƙarin nuna ƙarfi kan junansu rundunar yaƙi da ta'addanci da muggan laifuka ta ƙasar tana ɗaya daga cikin jami'an tsaron ƙasa ta musamman da ta kasance tana kula da tsaron birnin tripoli na tsawon shekaru kuma ita ke iko da yankin matiga da yankin gabar teku da ke kewaye da yankin ciki har da wani bangare na babban titin da ke kan hanyar zuwa gabashi yayin da bataliyar wanzar da tsaro ta 444 take kula da tsaron manyan sassa na babban birnin kasar da wasu yankuna da suke kudancin birnin tripoli farkon tsokacinsa kan abubuwan da suka faru a baya-bayan nan firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabai ba ya bayyana rikicin da ya kunno kai tsakanin ɓangarorin rundunonin tsaron biyu da cewa lamari ne da bai dace ba da ya yi hannun riga da al'adar rayuwar aminci saboda dawo da ɗabi'ar yaƙe-yaƙe da juna lamari ne da ba za a taɓa amincewa da shi ba kamar yadda ƙasar libya ba za ta lamunci duk wani halin da ya saɓa wa al'adar rayuwar aminci da zaman lafiya ba yana mai jaddada mahimmancin samun haɗin kai da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin dukkan hukumomin tsaron ƙasar domin tabbatar da zaman lafiya da aminci a ƙasa a ziyarar da firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ya kai zuwa wuraren da aka fi gudanar da ɗauki ba daɗi tare da gudanar da ɓarna musamman a ƙaramar hukumar ain zara addabaiba ya umarci ma'aikatar ƙananan hukumomin ƙasar da ta ɗauki matakin gudanar da gyare-gyaren abubuwan da aka barnata sakamakon arangamar tare da lissafa waɗanda rikicin ya shafa domin biyan su diya kan hasarar da suka yi addabaiba ya bayyana takaicinsa kwarai game game da bullar fadan yana mai jaddada wajabcin nisantar sake faruwarsa tare da jaddada cewa abin da ya faru wata mummunar illa ce ta zubar da jini a babban birnin kasar Tripoli tare da gadar da takaici ga mazaunansa da ma dukkan 'yan kasar Libya yana mai jaddada aniyar sa ta neman hanyoyin matakan kwanciyar hankali masu ɗaurewa da wanzar da sulhu tsakanin al'ummar ƙasar yana mai tsokaci da cewa lalle akwai masu ƙulla zagon ƙasa ga gwamnatin haɗin kan ƙasa kasa da suke da hannu wajen ƙara ruruta wutar rikici a ƙasar musamman a birnin Tripoli don haka ya jaddada yin kira ga al'ummar Libya kan kare haƙƙoƙin mutane tare da ɗaukan matakan zaman lafiya da muhimmanci da nisantar lalata dukiyar jama'a da zarar bullar rigingimu Ana shi bangaren ministan harkokin cikin gidan kasar karkashin gwamnatin haɗin kan ƙasa imad tarabelsi ya sanar da kafa wata tawagar rundunar tsaro da za ta yi aiki don warware rikici da hanzarta gayyato jami'an tsaron ƙasar daga bangaren 'yan sanda domin tabbatar da zaman lafiya da aminci da kuma samar da tsare-tsaren wanzar da tsaro da kariya ga jama'a tun a ranar talata ce a babban birnin kasar libya tripoli aka samu bullar mummunan tashe-tashen hankula da suka fi tsanani a wannan shekara ta 2023 inda rikicin ya haifar da ɗauki ba mai tsanani tsakanin ɓangarorin jami'an tsaron ƙasar biyu wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 55 tare da jikkatan wasu 164 na daban kamar yadda cibiyar bayar da agajin gaggawa ta ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta sanar majiyoyi daban-daban sun bayyana cewa rundunar yaƙi da ta'addanci da muggan laifuka ta ƙasar da ke ƙarƙashin majalisar gudanar da shugabancin ƙasar libya ta miƙa mahmud hamza kwamandan bataliyar wanzar da tsaro ta 444 da ta kama ga ɓangaren rundunar tsaron ƙasar da ba ta cike rikicin da ya kunno kai a birnin na tripoli da ke wajen filin jirgin saman yankin matiga bayan wani taro da firayim minista ba ya gudanar da shugabannin rundunar sojin ƙasar rahotanni sun bayyana cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon fada da makami da aka yi a birnin tripoli babban birnin kasar ta libya a ranakun litinin da talata ya kai hamsin da biyar tare da jikatan wasu da da arba'in shida na daban kamar yadda kakakin ma'aikatar lafiya na libya ya sanar da gidan talabijin na kasar kamar yadda tashar talabijin ta al'aharar ta kasar ta libya ta nakalto daga kakakin cibiyar kula da lafiya cikin gaggawa da ayyukan agaji a yammacin kasar ta libya malik marsit cewa sakamakon faɗan da aka yi da makamai a birnin tripoli ya lashe rayukan mutane 55 tare da jikatan wasu 146 na daban faɗan dai ya ɓarke ne da yammacin ranar litinin da ta gabata bayan da rundunar yaƙi da ta'addanci da muggan laifuka ta ƙasar wacce take kula da harkokin tsaro a babban filin tashi da saukan jiragen sama na matiga a birnin tripoli ta kama kwamandan bataliyar yaƙi ta 444 mahmud hamza a lokacin da yake shirye-shiryen tafiya a filin jirgin saman na matiga bisa dalilan tsaro sannan bayan ɓullar labarin tsare mahmud hamza mayakan bataliyar ƙasa sun ɗauki matakin bore tare da farma rundunar yaƙi da ta'addanci da muggan laifuka ta ƙasar lamarin da ya rikide zuwa tarzoma a wasu yankunan birnin na tripoli ta hanyar musayar wuta da bindigogi tsakanin magoya bayan ɓangarorin biyu a tsawon ranakun kwanaki biyu rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libya ta sanar da cewa firaministan ƙasar abdulhamid adabaiba ya tattauna da wasu manyan mutane a yankin suk aljuma'a da ke birnin tripoli da suka shiga tsakani domin ganin an dakatar da buɗe wuta tare da jaddada sakin kwamandan bataliyar wanzar da tsaro ta 444 mahmud hamza da ake tsare da shi wanda akan tsare shi ne wannan masifa ta kunno kai tare da janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi baya ga jikatan wasu tarin jama'a na daban hakanan wasu majiyoyin cikin gidan ƙasar libya sun ruwaito cewa an kashe wasu mayakan sa kai guda hudu a faɗan da ya gudana a shiyar kudancin birnin tripoli babban birnin kasar ta libya libya a daidai lokacin da kasashen duniya suka nuna damuwa tare da yin allah wadai da ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula suna masu gabatar da buƙatar kawo ƙarshen rikice-rikice a ƙasar bayan shiga tsakanin ɓangarorin biyu da manyan mutane da shugabannin ƙabilun babban birnin ƙasar tripoli rikicin ya lafa rahotanni sun bayyana cewa a ranar larabar da ta gabata an samu kwanciyar hankali a babban birnin kasar ta libya tripoli bayan arangamar yayin da rayuwa ta koma kamar yadda aka saba a yankunan salahuddin ain zahara da kuma tsibirin al-dauran kuma an tura jami'an tsaro domin gudanar da sintiri don wanzar da zaman lafiya da tsaro karkashin ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar gami da sauran hukumomin tsaro masu alaka da ayyukan wanzar da zaman lafiya da tsaron kasa ƙarƙashin majalisar gudanar da shugabancin ƙasar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa bayan sakin kwamandan bataliyar wanzar da tsaro ta 444 a daren laraba cincirin don jama'a sun fito kan hanyoyi suna gudanar da bukukuwa a wasu unguwanni na birnin tripoli fadar mulkin ƙasa ta libya inda aka dinga harba abubuwan wasa da suke fitar da tartsatsen wuta a sararin samaniyar birnin domin nuna murnar sakin kwamandan bataliyar wanzar da tsaro ta 444 mahmud hamza kasar libya dai ta fada cikin rudani ne tun bayan hamɓarar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 kuma halin yanzu gwamnatoci biyu ne suke fafatawa akan karagar mulkin kasar wadda gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabeba take iko da yammacin ƙasar kuma tana birnin tripoli fadar mulkin ƙasar.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 To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Tehran mai muku magana alkasum ne Agades jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman 'yan ƙasa ta masu wata gurɓatattiyar aƙida ko ko masu mummunan fahimta na gani wai ƙasar mu ta Nijar ko ko ƙasashen mu na Afirka wai ba su kai inda za su raba gayi da ƙasar Faransa ba to wai shin masu irin wanga magana wai su anya suna rikishin kishin Afirka wai kai kana cikin nahiya kuma ga ƙasar da ita ta kawo muku abubuwa da dama cikin kasashen ku kuma haka bude baki ka ce ba iya rabuwa da ita a can baya ba wanda ya ce ba iya rabuwa da ita sai da aka ɗauko hanya ta ci gaba kuma al'ummar duniya ta tabbatar da cewa kasashen afirka wuyansu ya isa yanka saman kasar faransa mu wallahi allah ba ma san faransa yau ba ma san da gobe saboda yadda take tayya da siyasar ta kasashen mu na afirka a yadda kasar faransa take da ci gaba ba kasar da za a cewa ta zamana ta ce ita ba ta ma'amala da kasar faransa to mu amma makircin da ƙasar faransa ne take mana ko kuma mu ce masu wannan ra'ayi na ganin cewa wai kasashe na afirka ba su iya tsaye da su wai sai da kasashe na turawa kuma ina kira da kasashe ko kuma in ce furojijika masu zaman kansu washin taimakon da suke bamu mu ƙungiyoyi na duniya taimakon da suke ba niger talakan niger yana ganin shi a kasa. ka Allah sa su kara ba mu taimako mu taimako na ubangiji muke nema da mu wanda suke biyan mu da gaskiya ba muna tare da ƙasa ba ashe tana tare da mardan ƙasashe na turawa Salamu alaikum giradiyon musulunci ta Iran ina maka fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Mutum mai magana jibrin bako banga da ke jihar Bauchi Najeriya kuma mun gode da game da irin game da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu na game da ra'ayoyi. A ni ra'ayina yau shine game da shi juyin mulki na ƙasar Nijar da aka yi to lallai wannan abu wato wani abu ne wanda ba sabo ba. So amma ni abin da nake so na kira wa 'yan uwana musulman duniya shine kada mu kuskura a ce wasu ƙasashe na duniya waɗanda Wasu da ruwa da tsaki game da wani al'amari su shigo su dinga haɗa kawunan mu suna gwara mu daga karshe kuma ina yin muku fatan alkhairi game da damar kuke bamu Allah saka muku kuma da alkhairi sannan ita kasar ta kasar Nijar ina musu addu'a ubangiji Allah zaɓar musu da abin da ya fi alkhairi ku huta lafiya. salamu alaikum radio biyo ta hira radio mai albarka radiyon al'umma radiyon jama'a radio mai ba da dama a tofa albarkacin baki akan abin da duka ke wakana a cikin fadin duniya dangance da wagga dama da kuke bamu yau ma za mu tofa albarkacin bakin mu akan wasu siyasa da ta ke wakana a nan kasa ta jamhuriyar Nijar mun gode mun gode mun gode Allah saka da alheri kasanmu mu jamhuriyar Nijar kasashe da dama sun kawo goyon baya a kan bai kamata ba a ɗauki matakin soji a kasanmu ta jamhuriyar Nijar. Wa'ansu kasashe kuma sun yi tsaye a kan a ɗauki matakin soji a shigo da ƙarhi a kwaci mulki daga hannun janar Abdurrahman Chani a maida shi ga shugaban ƙasa Muhammadu bazum To ni dai tunda nake a duniya ban taɓa jin inda aka yi wannan kutse ba. Wannan haɗa ne na cikin gida ko kuma in ce wannan mai magana ce ta cikin gida. Mu 'yan jamhuriyar Nijar mu muka san daɗin da muke ke ci a mulkin Muhammadu Bazum mu yan jamhuriyar Nijar mu muka san wahalar da muke sha a mulkin Muhammadu Bazum mu muka kawo goyon baya akan wannan juyin mulki da aka yi yan ƙasa sun karɓe shi da hannu biyu 'yan ƙasa sun nuna jin daɗin su akan abin da aka yi kuma shi mulki da ake yin shi saboda ake shi saboda 'yan ƙasa ake yin shi 'yan ƙasa sun ce sun gaji dama sun gaji ba su iya magana ne Allah ya kwato musu incin su ta hannun janar Abdulrahman Chani kenan ƙungiya ta ECOWAS dan Allah dan annabi ta duba wannan lambarwa ta siyasa mulki da ake shi saboda yan kasa ake shi yan kasa kuma sun ce sun gaji menene abin ta da jujuyoyin waya menene abun a ce a shigo da soji cikin kasa ta jamhuriyar Niger a ce a kwace mulki da karhi a ba wani abun nan ba zai shahi suman yanda ake yi saboda su ba akan talakawa zai kare assalamu alaikum mira biyu a hausa mai magana moshano surveillance spb na zanda eh, cikin jiya da shekaran jiya allah cikin ikon shi ya sa jirage wanda za su ba nijar kariya sun zo daga mali da burkina bayan haka kuma halo mota 300 dauke da eh, kayayyakin amfani na abinci da magunguna da sauran abubuwa na bukata na yau da kullum sun samu sun shigo nijar tun daga burkina sun shigo niamey muna godiya ga allah da haka ta faru kuma wannan shine makwautaka shine hakkin makwautaka shine sanin hakkin makwautaka shine ya kamata makwabtanmu Si koyi da haka ba akasin haka ba insha allah na gaida ku mai magana mu shanuhu sylvain spb na muzandar salamu alaikum to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan Radio jamhuriyar musulunci na irin ina muku ta alkhairi. Suna na ibrahim shushana wanda yake garin kasar jamhuriyar niyyar jihar maradi to yau tsokaci na zan yi shi ne akan kasa ta nijar dangance da dukkan wata kwaramniya da ake mana cikin kasar mu nijar yau da an motsa a ce nijar da an matsa da an hulka can a ce nijar da an daga hannu a ce niger to nijar ina kira ga mutanen kasar nijar gaba daya da wannan sojoji abdurrahman tani da allah ya baka wannan mulki to kasancewa Allah subhanahu ne ya baka shi kuma talakawa na cikin Nijar kakaf suna tare da kai kuma abubuwan duk da za a yi abubuwan duk da za a gani to mu yi tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ba za a ga komi ba sai alkhairi inda Allah ya so ya yarda ba wasu ba ko duka kasashen duniya ga za su tsaya ma za su gama kai akan jamhuriyar Nijar Inda muka tsaya ma Allah wallahi Allah subhanahu zai mana mafita dan haka kiran da nake yi ga shugabannin sojojinmu su yi dauriya kuma su yi dangana na tabbata sojin nijar ɗaya zaman na wata ƙasa goma ne yake kuma su ƙasashen sun sani ba wai ba su sani ba to kuma allah da muka dogara gare shi to shine zai shige mana gaba da bi izinin lahi amma ko wane ne ko ɗan wane ne ko shi wane ne ya ce sai ya ga ƙasa da Nijar wallahi wallahi sai ya yi kunya wane ne kuma da bi lahi, ina kira ga dukkan musulmin Nijar baki ɗaya ba na jiha ba ba na ya maye ba dukkan musulmi Nijar baki ɗaya. mu gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala. A rediyo ta Iran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tara da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take gada a Jamhuriyar Nijar. Eh, alhamdulillah ba mu gushe ba dai bisa kan wannan yanayi da Allah ya ka wannan ƙasa tamu. Eh, muna fatan 'yan ƙasa musamman eh, mu na kasa kama daga mu na addinai da duk wanda yake faɗa a shi a cikin wannan ƙasa muna kira kamar yadda suke ta kiran 'yan ƙasa da sauran al'umma kan cewa ai kokari a zamana lafiya wannan ƙasa ta Nijar ƙasa ce babban arzikin mu ba kaman zaman lafiya duk inda wata matsala za ta zauwa a cikin wannan ƙasa ta mu ba za ta yi wani tasiri ba saboda ƙasa ce wadda Allah ya kamata kwanciyar hankali kuma ya kamata 'yan ƙasa wanda suke kokarin eh, eh, kwanciyar da hankali su ga ya tabbata to muna ƙara kira ga dukkan malumanmu na addinai su yi kokari wannan kira da suke ta yi ga magoya bayan su na cewa a yi ta makasa addu'a haka ya kamata eh wannan jagorori shi komi lamari na Allah Allah ke kashi eh, shi wannan juyin mulki lalle ya zo Allah ya kaddari za a yin haka to muna kira ga 'yan Nijar yanda muke san fursan musulmi ne mu tarbi kaddara kasan mu ce kan mu yarda wasu su yarda su su hada mu saboda wannan babban arziki da Allah ya bamu na zaman lafiya kasashe da yawa ba su same shi ba kan mu yi wasa wannan matsala eh, ta faru ba mu fatan haka da fatan wannan kira ya kai a inda ya dace ku tashi lafiya. A sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta ira mai magana Kabir Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar mai yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta Afirka. Wadannan ta ga zargi da sojoji suke ma ambararren shugaban kasar Nijar wato Malam Bazoum Muhammad to da alama da yi biri yana kama da mutum amma kuma da sun ce suna da hujjoji karara to ya kamata su gabatar da hujjojinsu amma mu ana mu gani ya kamata gwamnati su mai da hankali akan binciken tsoho gwamnatin da ta shuɗe wato gwamnatin muhammadu isu da makarraban shi baki daya ta nan ne za su binciko duk wata almandana da wata kwantara wadda aka ɗauka da turawa amurkawa da faransa da ma 'yan turkiya wadda muhammadu isu ya dumu dumu da ita da makarraban shi da fatan dai allah ubangiji ya ba mu zama lahiya a kasashen mu na afirka Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuba mai aski bare raka a jihar da magaram. ina so ku bani dama zan tofa albarkacin na Da farko dai zan yi kira ga al'ummar kasar Nijar na sassa daban-daban gida da ketare. Ya kamata mu ci gaba da jajircewa gwanin ganin cewa mun ba da sojoji goyon baya kuma sun yi mana abin da muke so. Idan sun bar hanya sun kauce za su yi abin da ba daidai ba to ya kamata mu fito mu ce musu wannan abin ba ma san shi ko kuma wannan abu bai dace ba. Kuma abin da muke so da sojoji mahukunta ne yanzu shine sarabar duk wata alaka da take tsakanin da faransa kar ta kara shigo a ƙasar mu ba ruwan mu da ita kuma muna so ta kama tsohon shugaban kasa muhammadu yusufu da duk wani shugabannin da suka wawashe dukiyoyin kasar mu a kama su a hukunta su kuma su mai mana dukiyar mu domin a ci gaba da harkokin kasa kuma muna so su gane da cewa ba wai kuma da al'umma da sojojin su gane da cewa ba wai alaka da kasar rasha ba a mu samu kasar da zamu rika mu'amala da ita kowa ya ci riba tsakanin mu da su ba ya kasance ba wai muni a kasa ko da ala kullu halin ko kuma mu dogara da wasu kasashe don ganin cewa ala kullu halin ma ana taimaka mana a mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari Allah ya kawo mana domin zama lafiya da ga muke fata ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar Niger. To Marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sane mace yammaci yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard stone na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku hukunce-hukuncen amirul mu'minina ali ibn abi talib salam a lokacin khalifancinsa a birnin kufa daga ciki mun ji yadda ya yi hukunci kan mutane hudu waɗanda suka sha giya suka bugu sannan suka yi ta sara a tsakaninsu da wuƙaƙe har mutane biyu daga cikinsu suka mutu a daidai lokacin da ake tsare da su kafin su farfado har ila yau mun ji hukuncin mutane shidda wa'anda suke wasa a cikin kogin furat sannan ɗaya daga cikinsu ya nutse ya kuma mutu mun ji yadda ya raba diya a tsakaninsu sannan mun ji yadda ya ce a fidda subu'i wato kashi ɗaya cikin bakwai daga cikin dukiyar wani mamaci wanda ya yi wasiya amma bai bayyana yawan dukiyar ba to a yau ma za mu ci gaba da kawo mako hukunce-hukuncen amirul mu'minina ali ibn abi talib salam a lokacin halifancinsa a birnin kufa inda za mu fara da wani mutum da ya zo mutuwa sai ya yi wasiya da sahmi daga dukiyarsa sai magada suka yi ta sabani a tsakaninsu a lokacin da suka je wajen amirul mu'minin alayhi salam sai ya hukunta cewa a fidda kashi ɗaya daga cikin takwas na dukiyarsa don aiwatar da wasiyarsa sannan ya karanta alkur'ani inda allah yake cewa abin sani kawai dukiyoyin sadaka na fakirai ne da miskinai da masu aiki a kansu da wa'anda ake lallashin zukatansu kuma a cikin fansar wuyoyi da mabarata da a cikin hanyar Allah da ɗan hanya wato matafi suratu tauba aya ta casa'in inda sami takwas ne a cikin wannan ayar kuma kowanne yana da sami ko kuma rabo na sadaka ko zakka a wani hukuncin an kawo masa alaihi salam hukuncin wanda ya zo mutuwa sai ya bar wasiya a 'yantar da duk wanda ko wacce ta tsufa daga cikin bayansa ko kuma abin da hannun damansa ya mallaka magada ba su san abin da za su yi ba sai suka tambayi amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihissalam wanda ya ce masu ku 'yantar da duk wanda ya kai ko ta kai watanni shida yana bauta daga cikin bayansa a nan ma ya karanta ayal qur'ani inda Allah yake cewa kuma da wata mun kaddara masa manziloli har ya koma kamar tsumagiyar murlin dabbobi wadda ta tsoha cikin suratul yasin a ta 39 wannan ya tabbatar da cewa murlin dabbobi yana ɗaukar kamanni kamar jinjirin wata daga ƙarshe yakan lankwashe bayan watanni shida da yin 'ya'ya har ila yau wani mutum ya yi nazari zai yi azumi na wani lokaci amma bai bayyana lokacin ba sai amirul mu'minin salam ya hukunta masa kan ya yi azumi na tsawon watanni shida sai ya karanta masa aya inda allah ta'ala yake cewa tana bayar da abincinta a kowace lokaci da izinin ubangijinta kuma allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa cikin suratu ibrahim aya ta 25 wannan yana faruwa ne a duk watanni shida wani mutum ya zo wa amirul mu'minina salam ya ce masa ya zuba dabino a gabansa sai matarsa ta yi sauri ta ɗauki ɗaya daga cikinsu ta jefa a bakinta sai ya rantse da allah cewa matarsa ba za ta cinye ba kuma ba za ta tofar da shi ba sai ya tambaye shi ta yaya zai cika rantsuwarsa sai imam ali salam ya ce masa ta cinye rabi ta tofar da rabi da haka za ka kubuta daga rantsuwarka har ila yau ya yanke hukuncin diyar dinari arba'in kan wani mutum wanda ya daki matarsa har sai da ta yi barin cikinta wanda ya kasance gudan jini ne a lokacin sannan ya karanta aya yana cewa sa'an nan kuma muka halitta shi gudan jini sa'an nan muka halitta gudan jini tsoka sa'an nan muka halitta tsoka ta zama ƙasusuwa sa'an nan muka tufatar da ƙasusuwan da wani nama sa'an nan kuma muka ƙaga shi wata halitta daban saboda haka albarkun allah sun bayyana shi ne mafi kyawun masu halitta cikin suratul mu'minin aya ta goma sha hudu sannan ya kara da cewa diyar nutufi ko kuma maniyi dinari ashirin ne gudan jini dinari arba'in idan ya zama tsokan nama dinari sittin sannan idan ya zama kashi kafin a daidaita halittarsa dinari tamanin idan ya kammala halittar surar mutum kafin rai ya shiga cikinsa dinari ɗari sannan idan rai ya shiga cikin cikakken halittar mutum dinari dubu guda to masu sauraro za mu takaita da za mu kawo muku na hukunce hukuncen amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam a lokacin khalifancinsa a kufa kuma wannan kaɗan ne daga cikin hukunce hukuncen ba wanda ya taɓa yin hukunci da irin wa'annan hukunce hukunce da shi kuma ba wanda ya taɓa tunanin irinsa a cikin al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tumarila shirin isoshin rayuwa kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda za mu shiga cikin darasi na 179 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an jadda ake gudanar da taruka na buɗe baki a ƙasar iran da kuma yadda mutane kan gayyaci sauran musulmi da su zo gidajensu su yi buɗe baki domin samun albarka ta wannan wata na ramadan Hakanan kuma a cikin wannan wata mutane suna mayar da hankali ga lamura da suka danganci tarbiyyar ruhi bisa la'akari da cewa watan Ramalana wata ne na tsarkake ruhi da kuma neman kusanci ga Allah. Saboda haka mutane sukan shigaltu da karatun Ƙur'ani da addu'o'i a cikin masallatai, a cikin gidaje da sauran wurare na ayyukansu. Hakanan kuma mutane sukan raye dare da ayyuka na ibada, kamar da yadda za a ji a cikin tattaunawar Muhammad da abokinsa Ramin. Kafin nan sai an saurari kalmomi. Mo. Wata. Ramazan. Watan Ramalana. Man dustaram. Ina son. Hata. حتی. هر ما. میهمان Baƙi. متفاوت. مبنبنتا. درست da kake faɗa gaskiya ne. Maradum. Mutane. Bishaz. Fiye da. Digar. Na daban. Omur. Lamurra. Anha. Su. Jalib inke. Abin burgewa shine. Rose. Rana. Yarm. Mai zafi. طولانی mai او تابستان بزرا آنها روزه میگیرند سونا ین ازومی صبح د شب ددری خوردن چی آشامیدن شا آنها پرهیز میکنند کنند نیسنته پاسخ جوابی دعوت گیتا خداوند اوبنگیجی شیرین میزاکی دلپذیر می گمسر دا زوچیا اونس ɗebe kewa ƙur'an ƙur'ani mai tsarki haruz kowace rana مساجد مسلاتی تلاوت کراتو آنها میپردازند سنا شگل تو من می میخوانم نی اینا کرانتاوا من نمیدانم نی بنسنی با پایان کرشه من می توانم زن ایا کل دکه من تمام کنم انگمه تو بخوانی کی ککرانتا خوب میکاو امشب درن مسجد مسلاچی دانشگاه جمعه مراسم تاروکا شب قدر درن لیلت القدر برگزار می شود انا نروه تو شرکت می کنی زکا حلرتا هر سال کووچه شیکره من شرکت می کنم نی اینا حلرتا کدام ونه تو می روی ککی زوا من می روم نی اینا زوا برنامه شری حتما تبس دعا الدعا شب زنده داری رای داری برایت گریکا To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da raya daren Lailatul Qadr. Mahi Ramazan ra khali dustaram, hatta mihmani in mah ba digar متفاوت Ina son watan azumin Ramalana matuƙa, hatta yadda ake karɓar bakunci a cikin wannan wata ya sha bamban da sauran watanni. درست میگویی در این ماه بیش از ماههای دیگر به امور معنوی روی می آورند. هکنی از کن ونن وتا متانه سنا میر ده هنکلی پید سوران کن الامر روحی جالب این که مردم حتی در روزهای گرم و طولانی تابستان روزه گیرند و از صبح تا شب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند. ابون برگی و ماشینه. حتی رانکو masu او دزای zafin a lokacin bazara mutane suna yin azumi دگه fitowar alfijir har zuwa dare suna barin ci ko sha. پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است. مردم برای اونس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن میپردازند پردازند. کرب کرم اوبنگیجی نه نصر دزوچیا. دوبین دیب کیوار قرآنی. اکو و چرانا سنا شگل توه قرآنی من هم قرآن می اما نمیدانم که تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم یا نه نیما اینا کرن قرآنی بنسان و کوزن ایه کمال قرآنی زو اکشم و رمضان با کو بزن ایه با هر قد چه قرآن بخوانی خوب است دو گدن گد که کرن قرآنی تو یه امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار می شود. آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟ ادرین یو زا اگودانر دا تاران ادو اندر لیلت القدر اما سلاچن جامعه شن کما زا که تاران؟ البته من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم للینی کو وچه شکره اینا تا تارکن دران لیلت القدر به کدام مسجد می روی؟ ونه مسلچی که زوانه من به مسجد محلمان می روم. برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود. اینا زوا اون انگورمو. انا گودانه ده تارو می کیاو اچن. پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم. کنن نیما زن حلرچی تارکن تاره خوب است. حتما مراسم دعا و شب زندهداری آنجا برایت جالب خواهد بود. yana da kyau tabbas taron addu'o'i da raye dare a wurin zai burge ka sai a ƙara sauraron tattaunawar amma a cikin harshen farasanci. ماه رمضان را خیلی دوست دارم حتی میهمانی های این ماه با ماه های دیگر متفاوت است درست میگویی در این ماه مردم بیش از ماه های دیگر به امور معنوی روی میآورند جالب این که مردم حتی در روزهای گرم و طولانی تابستان روزه گیرند و صبح تا شب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند. پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن می پردازند. من هم قرآن می خانم. اما نمیدانم که تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم یا نه هر قدر که قرآن بخوانی خوب است امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار می شود آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟ البته من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم به کدام مسجد می روی؟ من به مسجد محلمان می روم برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم خوب است حتما مراسم دعا و شب زندهداری آنجا برایت جالب خواهد بود Muhammad da Ramin sun tafi masallaci tare, sun gudanar da addu'o'i da karatun Ƙur'ani tare da sauran mutane, inda aka raya daren Lailatul kadari ana salloli, a lokacin sahur kuma an bayar da abincin sahur. Bayan sallar asubahi mutane sun koma gidajensu domin su huta. Watan azumi wata ne na sabkar rahamar Ubangiji ga bayansa, wata ne da ke tattare da albarka, a cikinsa ne Allah ke ‘yantar da bayansa daga azabarsa da fushinsa. idan allah kai mu a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wani darasin kafin nan nake muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu khayran shuhur ya ramadan To masu mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shashar namu, amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya rantsar da sabbin ministoci arba'in da biyar da majalisar da dattijai ta tantance. An gudanar da rantsuwar ce a fadar shugaban ƙasa da ke Asurok da ke babban birnin tarayya Abuja a safiyar yau Litinin. Waɗanda shugaban ya fara rantsarwa dai su ne babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a wato latif fabemi kuma na iskar gas ferefe kipo kuma karamar ministar kwadugo da samar da ayyukan yi da kuma harkokin mata wato uju kennedy sai kuma ilimi tahir mamman kazalika a rukuni na biyu tinubu ya rantsar da ministan noma da samar da abinci abubakar kyari da kuma harkokin waje wato yusuf m tugar da na lafiya da walwalar jama'a ali fate sauran sun hada da ministan ruwa da kuma karamin ministan mai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya da cewa manufar isra'ila tana nan akan bakanta na ganin cewa ba a samu wata ƙasa daga yankin gabas ta tsakiya da ke aiwatar da shirin makamashin nukiliya ba yana mai tsokaci akan kalaman ministan kula da tsare-tsare na isra'ila akan wannan batu ministan kula da tsare-tsaren na isra'ila ron dama ya bayyana cewa isra'ila za ta amince da bukatar saudiya na samun shirin nukiliya na ayyukan farar hula kuma cewa jaridar net ta isra'ila dama ya ce saudiya tana iya samun bukatar tata ta hanyar china ko faransa sannan kuma ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na amurka wato pbs a ziyarar da kai birnin washington inda ce saudiya na neman samun damar aiwatar da shirin sarrafa makamashin nukiliya na farar hula ministan kula da tsare-tsaren na isra'ila ya tabbatar da cewa ba za su taɓa amincewa da shirin nukiliya na ayyukan soji ba a halin yanzu dai isra'ila ita ce kawai ke mallakar makaman nukiliya a yankin gabas ta tsakiya wanda ta samar a cibiyunta tare da taimakon amurka To ina kuma da wannan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na kasance da ku da ma Abdullahi Salihu Usman ka suna da karantar labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwanan lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.